Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron labarun duniya sannan za mu shiga cikin taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin duniyarmu a yau tare da Mushtaba Adam. Sannan shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. sannan sheikh dr abdulkadir mubarak zai gabatar da shirinsa na shiriyar alkur'ani bayan nan zan gabatar muku da shirin afirka a yau waɗannan su ne shirye-shiryen da muke ɗauke da su da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya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 zuwa 12:50 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya tare da tahir amin rajiyola ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran za ta karbi dala amurka biliyan uku da rabi daga cikin kudadinta da aka rike a kasashen waje a najeriya kuma mayakan boko haram sun kai hari a garin askira uba na jihar borno sai kuma kasar lebanon inda za ku ji cewa kungiyar hezbollah ta ce nasarori masu yawa ga masu gwagwarmaya na gaba yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban jami'i a bangaren yada labarai na gwamnatin kasar iran ya bayyana cewa kasar ta samu damar amfana da kudadenta da aka rike a wata ƙasa saboda takunkuman amurka wa'anda suka kai dala amurka biliyan uku da rabi ali nadiri wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar iran a ɓangaren harkokin yada labarai ya bayyana cewa wannan na daga cikin ayyukan da sabuwar gwamnatin ƙasar iran ta fara samu kafin ta cika kwanaki ɗari da fara aiki ƙasar iran dai tana fuskantar manya-manyan takunkuman amurka a bangaren harkokin kasuwanci da kuma hada-hadan kuɗaɗe wanda hakan yana kawo mata cikas a wasu bangarori na musayar kuɗaɗe da kuma hada-hadan bankuna na ƙasa da ƙasa ko a watannin baya ma wato tsohon shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya faɗi cewa ƙasar iran tana da kuɗaɗe a ƙasashen waje wanda suka kai dala amurka biliyan ɗari. a makale a wasu kasashen duniya saboda takunkuman amurka yanzu haka dai ana jiran tattaunan da za a gudanar a birnin vienna a cikin kwanaki masu zuwa inda iran ta kafa wa kasashen yamma sharuɗa na cewa dole ne a ɗauke mata takunkuman tattalin arziki idan ana son tattaunawar ta cimma nasara majiyoyin labarai daga jihar borno na arewacin tarayyar najeriya sun bayyana cewa mayakan boko haram ko da'ish sun kai hare-hare kan garin askira Uba na jihar borno a jiya asabar inda suka kashe sojoji biyar suka kuma kowane gidajen mutane a garin kamfanin dillacin labaran meher na kasar iran ya bayyana cewa mayakan na boko haram da daesh sun lalata sandunan wutan lantarki a garin sun kuma lalata wasu kayakin jama'a najeriya dai tana fama da matsalolin tsaro wanda wa'annan ƙungiyoyi suke haddasawa tun shekara ta 2009 kuma ya zuwa yanzu fiye da mutane 30,000 ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu miliyoyi suka zama 'yan gudun hijira wani memba a majalisar koli ta kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa yana hangen nasarori manya-manya ga masu gwagwarmaya a nan gaba a yankin gabas ta tsakiya jaridar al'ahad ta kasar lebanon ta nakalto nabil Kawus. memba a majalisar koli ta kungiyar hezbollah yana faɗar haka a jiya asabar kawus ya kara da cewa ba abin da takurawa da shishigi cikin al'amuran cikin ƙasar lebanon wanda ƙasashen waje suke yi in banda karawa masu gwagwarmaya ƙarfi nabil kawus ya kara da cewa mutanen ƙasar lebanon tare da dukkanin ɓangarorinsu na addinai da kuma ƙungiyoyin siyasa suna goyon bayan masu gwagwarmaya a yankin gabas tsakiya don samar da yankin wato 'yanci daga ƙarshe sheikh nabil kawus ya kammala da cewa haɗa kan da wasu ƙasashen laraba da kuma atisayin soji wanda suka yi tare da hancin isra'ila kwanakin baya ba abin da zai ƙara wa hancin isra'ila in banda ba da ƙarfi ta ci mutuncin falastinawa da kuma ƙasashen larabawan da take mamaye da ƙasashen su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar amurka tana ƙoƙarin ɓoye wasu hare-haren da ta kai a lardin dayar zur na ƙasar syria a shekarar ta 2019 wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula mata da yara 64 jaridar new york times ta ƙasar amurka ta bayyana cewa harin da aka kai shi da sunan yaƙi da ƙungiyar daesh ya auku ne a ranar 18 ga watan maris na shekarar ta 2019 a garin bugus da ke gabacin lardin dayar zur inda mata da yara fararen hula 64 suka rasa rayukansu lauyoyin da suka suka fahimci al'amarin sun bayyana cewa wannan harin zai iya zama laifin kisan kare dangi wanda sojojin amurka suka yi wanda kuma ya kamata a hukunta duk wanda aikata hakan amma gwamnatin amurka ta yi rufa-rufa da al'amarin sannan ta yi ta ba da hujjoji wanda suka hada da cewa akwai mata da yara da suke rike da makamai a hotunan da aka gani a hare-haren da ta kai a lokacin tun shekarar ta goma sha hudu ne dai sojojin amurka da kawayenta suka shiga ƙasar syria da sunan yakar ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish sannan rahotanni sun tabbatar da cewa sojojin amurka suna taimakawa mayakan na da'ish a wa'annan yankuna sannan tana ɗaukan su daga wuri zuwa wuri don su ci gaba da yakan gwamnatin ƙasar syria a lokacin kwamitin likitoci a sudan ya sanar da cewa sojojin kasar sun kashe akalla masu zanga-zanga uku a zanga-zanga da aka yi a kasar a jiya asabar da nuna adawa da karbe mulki da sojoji suka yi kwamitin ya kuma tabbatar da cewa an samu raunuka daban-daban masu tsanani a tsakanin masu zanga-zanga bayan da sojoji suka buɗe masu wuta a birnin khartoum da kuma omdurman sannan kuma aka fuskanci babbar matsala wajen kai wa'anda suka ji rauni zuwa asibitoci a cewar rahoton jami'an tsaron sudan sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a unguwanni daban-daban a cikin babban birnin kasar khartoum sannan a rufe aksarin kasuwannin laraba da suke tsakiyar birnin na khartoum baya ga haka sojojin sun rufe gadoji da nufin kawo cikas wa masu zanga-zangan wanda suka hada da kungiyoyi na jama'a da 'yan siyasa da kuma mutanen gari domin yin tir da kwace mulki wanda sojoji suka yi da kuma neman a mai da mulki ga farar hula masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma yanzu kuma za mu shiga cikin taskar mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin duniyarmu a yau tare da mushtaba adam mu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu dubi ne a kan cika shekaru goma sha bakwai daga rasuwar shugaban inawa na tarihi wato malam yasar arfad da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar alhamis da ta gabata 11 ga watan na nuwamba shugaban falasɗinawa na tarihi malam yasir arfat ya cika shekaru goma sha bakwai da rasuwa a yankuna daban-daban na falasɗinu musamman ma dai a yankin yammacin kogin jordan al'ummar falasɗinu sun yi juyayen rasuwar jagoran ƙungiyar ta 'yanto da falasɗinu wato plo muhimman wuraren da aka gudanar da juyayin dai sun hada da cibiyar tarihi ta tunawa da yasar arfad da ke birnin ramallah a yammacin kogin jordan falasinawa da suka yi cincirin sun riƙa daga tuta falasino da kuma hotunan margayin abu ammar a tsawon waɗannan shekarun na rasuwar yasar arfad an rika fitar da bayanai mabambanta dangane da yanayin rasuwar tashi da abin da ya yi dalilinta a wannan shekarar ma da marigayen ya cika shekaru 17 daya daga cikin fitattun shugabannin falasinawa wato nabil abu rudaina wanda shi ne kakakin gwamnatin kwarekwarar falasino ya sake tuhuma haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa ita ce ta yi wa malam yasa arfad kisan gilla a wata hira da tashar talabijin din nan ta almayadin ta yi da shi abu daina ya ce babu wani shakku ko kaɗan akan cewa isra'ila ce ta yi wa yasar arfad kisan gilla hakanan kuma ya ƙada cewa a halin da ake ciki a yanzu haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana yi wa mahmud abbas abu mazin wata barazana da kisa saboda ƙin amincewa da yarjejeniyar ƙarni wacce tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya jagoranta kakakin gwamnatin kwarya-kwarya ta palestino ya ci gaba da cewa gwamnatin palestino ba ta amince kola mata duk wani lasa zuma a baki da alƙawula na iska da aka yi mata ba domin kawai ta yadda da waccan yarjejeniyar ta ƙarni wacce a ta? donald trump ya miƙa wa haramtacciyar ƙasar isra'ila birnin kudus a matsayin babban birninta na har abada abu daina ya kuma ambaci cewa bayan matsayar da trump ya dauka na baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila birnin kudus babu wani daga cikin shugabannin ƙasashen larabawa da ya ƙara taimakawa al'ummar falasinawa wani bayani mai hatsari wanda abu daina ya sake yin furci da shi shine cewa amurka ce take taimakawa haramtaccen kasar isra'ila hakanan kuma wasu kasashen wannan yanki watakila gabanin wannan lokaci da wuya a ji irin wannan magana daga bakin wani jami'in gwamnatin kwarai-kwarai falasinawa da zai zargi amurka ko larabawan wannan yankin da taimakawa haramtaccen kasar isra'ila kai tsaye irin wannan zarge-zargen da kuma wato bugun kirji da jarunta da fitowa a faɗi gaskiya an saba jin su ne daga ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu amma ba daga gwamnatin kwarekwaryar falasɗinu ba abu ne ya ci gaba da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila tana kwace mana kuɗaɗen da su ne muke amfani da su wajen kula da iyalan shahidai dukkan wasu kudade dai da suke shiga hannun gwamnatin kware kwarar Falasɗinu, wanda suke fitowa ko dai daga amurka ko kuma daga wasu kasashe da suka hada tare da turai sukan biyo ne ta bankunan haramtaccen kasar isra'ila to kafin su isa wajen Falasɗinawa, 'yan sahayoniya sukan ɗauki haraji a ciki amma daga lokacin da aka samu wato saɓani a kan karni ƙarni sai ya zama da 'yan sahayoniyar ba ma sabaiwa falasɗinawan waɗannan kuɗaɗe dukkanin wani mahaluki wanda yake ɗaukar wani mataki da ke nuni da kishin ƙasa in ji a burdaina to zai fuskanci killacewa ko kuma kisan gilla ko kuma ɓata suna. to shi dai yasar arfat ya mutu ne a shekara ta 2004 bayan da ya kamu da wata rashin lafiya kuma aka kai shi asibiti na ƙasar faransa da a can ne rai halinsa bayan rasuwar tashi da kuma shakku da wasu daga cikin falasɗinawa suka nuna daga ciki har da mai ɗakinsa an kafa wani kwamiti na binciken abin da ya kashe shi wanda ya kunshi ƙwararru daga ƙasashen switzerland rasha da kuma faransa sai dai har yanzu babu wani cikakke ko gamsasshen bayani ko rahoto da ya fito daga wancan kwamitin da za su bayyana musabbabin mutuwar ta jagoran al'ummar falasɗinu sai dai kwamitin da falasɗinawa suka kafa a ƙarƙashin jagorancin taufik aldairawi ya fitar da nashi rahoton inda ya ambaci cewa abu ammar ba mutuwar allah da annabi ya yi ba kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila ce wacce ake zargi da kashe shi a cikin shekara ta 2019 ba shugaban kwamitin binciken na falasɗinawa ya fitar da wani bayani da a ciki ƙururu ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ta kashe abu ammar sai dai har yanzu babu jarunta ta siyasa da za ta sa a sanya tuhuma a ta kai tsaye amma ba wai don babu cikakkun dalilai da za a iya gabatar da su ba akan wannan tuhumar da ake yi wa 'yan sahiyoniya na kashe jagoran al'ummar falasinawa na tarihi to kuma ɗabi'ar kisan gilla dai wani abu ne tare da haramtaccen ƙasar isra'ila ba bako ba ta kuma shayin furci da kanta cewa ita ce ta kashe wane da wane daga cikin jagororin falasinawa da duk 'yan gwagwarmaya da waɗanda suke wato nuna ƙin amincewa da zaluncin da take yi tana yin hakan ne bayan gushewar wani lokaci ko kuma bayan da duk duniya ta gama sanin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ilan ce ta kashe wani daga cikin 'yan gwagwarmaya bayan gushewar kusan shekaru 25 ne daga kisan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa abu jihad wanda shine mataimakin malam yasa arfat a lokacin da suke zaman hijira a ƙasar tunusiya sannan ne haramtacce ƙasar isra'ila ta bayyana cewa ita ce ta aiwatar da wancan kisan yan gwagwarmaya falasɗinawa kuwa da dama a cikin falasɗinu da yankin gaza da balabanon hatta wasu ƙasashe na turai da ma ƙasashe kamar irin su malaysia haramtacce ƙasar isra'ila ta bi su ta yi musu kisan gilla ta hanyoyi mabambanta don haka abu ne wanda ake da shakku a kan shi bakan cewa haramtaccen ƙasar isra'ila ce ta yi wa malam yasar arfa kisan gilla a shekara ta 2004 an kuma samu waɗanda suka bayani a kan cewa an yi amfani da wasu falasinawa wajen zubawa jagoran na al'ummar palestino na tarihi guba a cikin abinci wacce ita ce ta yi sanadiyar mutuwar tasa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin wannan shirin namu ya zo karshe sai dai kafin mai ban da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan Allah kai mu. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Barka zai shigo domin gabatar da shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Sunana Lawa Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu domin gaida 'yan uwa. Da farko dai ina gaida Lawali Andu a nan jamhuriyar Nijar. Ina gaida shugaba Iliya Mai Shahi a garkin Daura. Ina gaida Yusufa Maɗattai. Ina gaida Sanusi Maɗattai. Ina gaida Tasi'u Unguwar Tudu Zandar. Ina gaida Abubakar Hamma wanda ke birnin Yami. ina gaida isa rezo a birnin yami. ina gaida abdulhadi mai sayar da littafai a kasuwar gabas ina gaida alhaji abubakar mai sayar da littafai a dogon masallaci na agadas ina gaida sula mai fentir a nan magama hudu a nan agadas ina gaida umaru mai shafshaf a nan magama hudu agadas ina gaida dukkanin masu saurare ina godiya sashen hausa assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana siraja haruna wanda aka sani da Toro a damagaram jamhuriyar Nijar. Eh dangance da wannan dama da kuke mu muna gaida yan uwa da abin arziki na karshen mako kamar haka akwai aboki na Abdulaziz Firezi Ingo Share da muna akwai aboki na Alhaji Lawli Tati gidan madara akwai agwa bakin ofisar soji bakin ofisar ana damagaram jamhuriyar Nijar. Eh, kuma akwai ba zan manta da isu malatai ba su nushi garin malatai ana damagaram jamhuriyar Nijar. Eh ba zan manta da Abdulaziz Jiya ba da Hussein Sitar kasuwar kwalliya anan da magaram na koma tare Nijeriya akwai kajuwar daga ga mutanen warshi Tahir M Tahir Malam Bulo Kano Najeriya akwai Musa Hadar Asuba akwai Ilyas Yakubu akwai Iliya Mai Katti Garkin Daura akwai Isa Musa Aniyami akwai Bunya Ayashe eh, akwai Alkasum wanda yake Agaras akwai Mushe Nuhu wanda yake anan Franko anan da Magaram ba zan manta da kowa da kowa ba da kai kan kasan barka masu gabatar da wannan shirin suna Nasiru Haruna wanda kasan da Lettura da Magaram da Buren Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati to yana gaida da miji soja mai daidaita zahu a nan bakin likitar dutse akwai leturo mai isansa bakin likitar dutse alhaji isiya mai isansa bakin likitar dutse akwai alhaji alalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayaya mai daidaita zahu bakin babbar tasha akwai siraja gambi wanda yake can gambiya akwai wani mai sauraron mu wanda yake nan birnin maradi jinjina da fatan alheri da kai da abokanka duka gaba daya ina gaishe ka ina jinjina maka na agwa na ku na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum ya jamhuriyar musulunci mai magana na alhaji abdu aya da sun ja da ga dama da kuke bamu damu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida asan barka ina gaida kabiru kebi mai daidai sahu wanda aka sani da sunan gwani ina gaida miji soja wanda yake zandar ina gaida buka roga roga wanda yake agadas ina eh. gaida abdulrashid wanda yake agadas ina gaida tahir m tahir ina gaida isu madadai. ina gaida mamman binya awashi tawa ina gaida iliyasu mai shago ga daura ina gaida dukkan masu sauraron wangar tasha daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. a halin yanzu kuma ga Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak dauke da shirin shiriyar Alkur'ani. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haru na tare da mu har yanzu muna cikin bayyana ayoyin da ke cikin wannan sura suratu swad kuma idan kuna tare da mu a yau za mu ci gaba ne daga inda muka dakata ko muka tsaya a wancan lokaci insha Allahu za mu fara sauraron wannan aya aya ta 29 a cikin wannan sura suratu sad kitabun mai albarka da muka saukar maka da shi domin su yi tunani game da ayoyinsa don kuma masu hankula su wa'azantu. To a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙarin bayyana cewa tsari na halitta da kuma tsari wanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo na ba da lada da kuma yin ukuba dangane da mutanen da suka saba ko kuma suka bi al'amura ɗin da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarta to wannan duk ya tafi ne a bisa asasi na haƙƙoƙi da kuma adalci to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bisa wannan ne yake sakawa waɗanda suka kasance masu binsa masu bin umarninsa sai ya saka musu da alheri su kuma waɗannan waɗanda suka kasance suna kaucewa umarninsa shi kuma ubangiji a bisa wannan adala ɗin ne wannan adalci ne yake yi musu uku ba to wannan aya da muka saurara ci gaba ne da waɗancan ayoyi da suka gabata a wancan shiri ubangiji suna ta'ala yana cewa alkur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi domin ya bayyana wani hadafi na halitta hadafi wanda allah subhanahu wa ta'ala yake so ya isar ga al'umma kuma shi alkur'ani wani tushe ne na shirya wadda za ta iya ɗaukaka ɗan adam ya kai ga wani matsayi a rayuwa to amma allah ta'ala yake ishara da cewa shi alkur'ani daga waɗannan mutane waɗanda suke tadabburi a cikinsa suke amfani da hankulansu suke tuntuntuni wajen fahimtar ayoyinsa suke neman wani shirya daga cikinsa to irin waɗannan ne alkur'ani yake amfanar da su domin su ne waɗanda suke ciro hukunce-hukuncen allah subhanahu ta'ala waɗanda suke cike da hikima sai su bi wannan hukunce-hukunce su sanya su a rayuwarsu sai rayuwarsu ta zama cike da sa'ada to domin shi dan adam wanda ya kasance gafalalle daga barin ubangiji ya kuma zama gafalalle hatta da dangane da rayuwar kan kansa to hakika irin waɗannan waɗanda suka shiga wannan hali na gafala to kuwa lalle matattu ne su ko da kuwa a zahiri za ka gansu rayayyu to amma lallai ta wannan hanya na kwakwalwa da ba sa amfani da ita lallai su matattu ne su to a nan wannan aya da muka saurara cike ta da wasu shirya waɗannan shirya da ke ciki akwai na farko cewa hadafin saukar da alkur'ani shine a yi ta dabburi a yi tuntuntuni a cikin ayoyin allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa tilawa ɗin ayoyin ita ma tilawa ce wacce take mai muhimmanci akwai albarka a ciki kuma tana ainihin raya rayuwar ɗan adam to amma ta daburi ɗin nan da tuntuntuni shine mafi ainihin a'ala a cikin ayoyin alkur'ani abu na biyu shari'a ta biyu da za mu samu shine cewa saɓanin yadda waɗansu suke tunani cewa wai wahayi baya tafiya tare da kwakwalwa ko kuma hankali na dan adam to sabanin haka lalle wahayin Allah subhanahu wata'ala tafiya yake daidai da hankalin dan adam bai saba wa hankali ba kuma a cikin alkur'ani babu wani abu da zaka samu wanda ya saba wa hankali hakika ma za a iya cewa wahayi wani abu ne ya zo da shi domin ya raya hankulan dan adam allah ta'ala ya saukar da wahayi ne domin ya raya hankali na ɗan adam ya zama ya shirya da wannan hankali din zuwa ga ɗaukaka zuwa ga wani guri wanda zai samu sa'ada saboda haka kenan duk wanda bai amfani da kwakwalwarsa ba to lalle irin waɗannan suna cikin fagamniya ne shirya ta uku da mu samu a wannan aya da muka saurara shine cewa ma'abuta hankula ma'abuta tuntuntuni a cikin ayoyin alkur'ani to lallai su ne waɗanda suke aiki da hukunce-hukuncen Allah suke bin dukkan umarnin Ubangiji da suka zo a cikin wannan littafi mai tsarki. To yanzu bari kuma mu saurari ayoyi na talatin zuwa na talatin da uku daga wannan sura suratu Sad. ووهبنا da muka kuma yi wa Dawuda baiwar ɗa Sulaimana. Ni'mal abdu innahu awwab. Madalla da wannan bawan, hakika shi mai wa komawa ne ga Allah. إذ أرض عليه lokacin da aka jira masa ingarmun dawakai masu tsayawa da ƙafa uku da yamma. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي aikata alherin da ya mantar da ni yin sallar la'asar har sai da rana ta ɓuya a bayan shamai. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يجي ku dawo min da su sai ya riƙa su ta ƙafafu da wuyoyi. Waɗannan ayoyi da muka saurara abin da suke bayani suna bayani dangane da wani ɗa mai suna Suleiman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Dawuda. Allah yake ba mu labari. Wannan ɗa kamar yadda shi annabi Dawud ɗin yake Allah ta'ala yake nuna mana cewa bawa ne managarcin bawa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. wanda yake komawa a kowane lokaci zuwa ga Allah ta'ala to bayan wannan sai Allah ta'ala yake nuna mana wata ɗaukaka da wata ƙudura ta mulkin da ya baiwa annabi Suleiman sannan yake ba mu labarin runduna da Allah ta'ala ya ba wannan bawan Allah Suleiman hatta da wasu dokuna da ya bashi kuma dokunan nan ya kasance Allah ta'ala yana yin mana ishara da cewa shi kansa suleiman a wani lokaci da ya zo ya ga cewa ga dokunan nan ga kuma waɗansu wanda suke rundunarsa a haya akan wannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna komowa sai ya kasance yana kallon sai na jin daɗi to maimakon shi annabi suleiman ya shiga cikin wani hali na ɗagawa da takabbur da girman kai so a'a bai shiga cikin cewa ya samu irin wannan mulki da waɗannan runduna da yake tattare da su ba maimakon haka sai ya kalli waɗanda ke kusa da su ya kalli waɗanda suke kusa da shi yana cewa lallai ni ina amfani da wannan runduna ina kuma son waɗannan dokuna ne saboda allah subhanahu wata'ala domin waɗannan za su iya kasancewa wani tushe na tabbatar da wato tsaro a cikin al'umma saboda haka kuma za su iya zama wani abu ne da za a yi amfani da su wajen yin jihadi da yakar makiya abin da annabi suleiman alfaharinsa da wannan runduna kenan alfaharinsa kenan da waɗannan dokuna suleiman sai ya kasance yana kallon waɗannan dokuna suna sokuwa suna zuwa suna dawowa yana ta kallon su har ya ba da odan cewa ko kuma umarnin cewa a je a sake bayan sun tafi kenan sun yi nisa sai ya ce a je a sake dawowa da su aka sake dawowa da su ya tashi da kansa ya je yana sa hannu a kansu yana shashafa su alaman cewa yana da alaka mai kyau da waɗannan dokuna yana jin daɗin kallon su kenan wanda dama duk waɗansu waɗanda suke ma'abuta dokuna abin da suke kenan in sun sauka da kan doki za ga suna shafa wuyansu suna shafa su suna jin daɗi to shi ma sai kasance yana yin irin wannan yana nuna alakansa yana kuma nuna godiyansa dangane da yadda suke abubuwa da inda suke ainihin tare da shi to wannan abin da ya faru kenan dangane da a takaice wannan kisa ko kuma wannan wani bangare na wannan ayoyi da muka saurara da Allah ta'ala ya mana ishara dangane da annabi suleiman da waɗannan runduna da yake tattare da ita ta dokuna da sauran waɗanda suke tare da shi to abin ban takaici akwai waɗansu maganganu da ake faɗa dangane da waɗannan ayoyi ta yadda waɗansu suke fassara su da wani abu wanda za a iya cewa bai dace a yi alakanta shi ga annabi suleiman salam ba waɗansu misali suna nunawa a cikin wasu littattafai musamman suna nuna cewa wai annabi suleiman salam a lokacin da yake kallon waɗannan dokuna ya yi nisa cikin kallonsu har sai da rana ta zo ta faɗi bai yi la'asar ba to saboda haka daga baya sai ya yi wani firgigit ya ce to ashe lokacin sallah ya wuce sai ya roƙi allah ta'ala ya dawo masa da wannan rana domin ya samu ya yi sallar la'asar sai allah ya karɓi wannan roƙo nasa sai aka dawo masa da ita wato sannan ya tashi ya sallah ta la'asar to wannan wani abu ne wanda fi hankali na dan adam ba zai iya fahimtar wannan magana ba domin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi wannan bawan allah ko da mutum wanda yake ba kamar annabawa irin waɗannan ba ya za a yi saboda doki saboda ya tafi wajen doki yana kallon doki har a ce lokacin sallah ya shige wai bai tashi ya je sallar la'asar ba bawan allah irin suleiman wanda allah ya yabe shi ya yabi mahaifinsa ma kuma irin waɗannan maganganu su ne waɗansu daga cikin makiya musulunci suke amfani da su suna nuna cewa kamar ainihin a cikin addini ko kuma irin wannan annabawa ga su su ma sun bar sallah sun bar kaza sun bar kaza to wannan ba abin haka yake ba lallai a cikin tafsirai na ahlul baiti na mabiya ahlul baiti ba a kawo wannan kisa wannan kisa bata inganta ba to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ɗauki darussa da shiryar da take tattare da shi shine cewa mafi girman makami na ɗan adam shine wato ya kasance bawa a wajen Allah subhanahu ta'ala ya kuma kasance mai komawa zuwa ga Allah a cikin kowane al'amari nasa to wannan kuma saboda haka ne ma alkur'ani a kowane lokaci yake sake maimaitawa wannan kalma ta abd maimakon ya yi wani magana dangane da annabawan Allah za ka je yana zancen abdu abdu yana nufin bawa dangane da ainihin waɗannan bayi na Allah subhanahu ta'ala wanda Allah ya aiko su a matsayin annabawa shari'a ta biyu da za mu ɗauka shine cewa idan muka yi dubi zuwa ga waɗanda za a iya cewa wajen kawo tsaro da kare al'amura na tsaro za mu ga cewa ɗaya daga cikin ayyuka nan masu muhimmanci na mahukunta a ko'ina suke shine su kasance sun tabbatar da tsaro ga al'umma to saboda haka ne ma za mu ga cewa dukkan wasu abubuwa waɗanda za a iya aiwatarwa na tabbatar da kayan da za a samar na tsaro ɗin wasu abubuwa waɗanda ake bukata don tabbatar da tsaro suka zama abin so ne a cikin kowace al'umma domin shugabanni su kasance sun ɗauki wannan darusa kamar yadda annabi suleiman ɗin yanzu gashi dokuna ne da runduna yake kallon su ya tanade su kuma ya nuna abin da ya sa ma yake da alaka da su domin tabbatar da tsaro ne a cikin al'umma to saboda haka shekenan ko nawa aka kashe wajen tabbatar da tsaro na hakika to wannan wani abu ne abin so da kuma tabbatar da tsaro ɗin ya zama na an samu runduna tabbatacciya wacce take mai kishi da za ta iya kawo dukkan wani ƙarshen waɗanda suke makiya na wannan al'umma ɗin a kowane lokaci darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa samun wani abu na mulki da kuma wani abu wanda zai kasa iya cewa mutum yana da shi na fawa ɗin da yake da ita a matsayinsa na mai mulki to in har wannan ɗin ya kasance yana yi ne domin ya kasance bawa ne shi salihi na Allah ta'ala to irin waɗannan mutanen salihan bayi su suka fi cancanta su kasance sun rike irin wannan ragama ɗin su suka kasance su rike mulkin da za su zama suna tafi da al'umma bisa adalci da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda Allah ta'ala yake bukata to waɗannan kuma su ne za ka ga cewa makiyama ba za su samu dama su zo su kasance sun shigo cikin al'umma sun yi tasallaɗe akan al'umma ba domin irin waɗannan su waɗanda suke tare da Allah a kowane lokaci ba abin da suke yi illa neman yadda Allah ɗin da kuma tabbatar da abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata kamar yadda annabi Suleiman ya kasance to a takaice waɗannan su ne shiryen da za mu samu a cikin ayoyin da makaranta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai kuma a cikin shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar muku da shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka. kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun kirar da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam biyu Human Rights Watch da Amnesty International suka yi ne ga sojojin da so gudanar da juyin mulki a Sudan kan su hanzarta sakin 'yan siyasar kasar da suke tsare da su bayan gudanar da juyin mulki a kasar cikin hanzari da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam biyu wato Human Rights Watch da Amnesty International sun yi kira ga sojojin da suka gudanar da juyin mulki a Sudan da su hanzarta sakin 'yan siyasar da suke tsare da su bayan juyin mulki a ƙasar cikin hanzari. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam biyu Human Rights Watch da Amnesty International sun jaddada yin kira ga sojojin da suka gudanar da juyin mulki a Sudan ranar 25 ga watan Oktoban da ya gabata da su hanzarta sakin dukkanin 'yan siyasar kasar a tsohuwar gwamnati rikon kwaryar kasar da suke tsare da su kamar yadda bayanin haɗin gwiwar ƙungiyoyin biyu suka buƙaci sabbin mahukuntan kasar ta sudan da su kawo ƙarshen yawan kamakaman rashin tsari da suke gudanarwa kan jama'a da suke adawa da juyin mulki a kasar tare da dakatar da amfani da ƙarfi wajen tursasa wa jama'a ciki har da wuce gona da iri da ke kai ga kisa a mayar da martani ga masu zanga-zangar lumana hakanan kungiyoyin biyu sun yi kira ga duniya kan daukan matakan magance take haƙƙin da sojoji suke yi a sudan ta hanyar Maida, martani mai gauni na ƙasa da ƙasa a rahoton haɗin gwiwar ƙungiyoyin biyu na human rights watch da amnesty international sun bayyana cewa a tsawon makonni biyu bayan gudanar da juyin mulki a sudan sojoji sun yi amfani da matakan wuce gona da iri da musguna wa jama'a wajen rusa ci gaban da aka samu a fagen 'yancin kai da walwalar jama'a da 'yan sudan suka samu a ɓangarorin rayuwa rahoton ya kuma fayyace cewar jami'an tsaron sudan baya ga gudanar da kame da tsara jama'a sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar lumana da jama'a ke gudanarwa domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a ƙasar kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana cewa jami'an tsaron kasar sun yi dirar mikiya kan jama'a da suka taru a birnin khartoum fadar mulkin kasar domin jaddada rashin amincewa da juyin mulki a sudan kwamitin likitocin sudan na central committee of sudan doctors ccsd a takaice ya bayyana cewa tun daga ranar 25 ga watan oktoba da sojoji suka kifar da gwamnati rikon kwarewar kasar tare da karɓa madafin iko jami'an tsaron kasar musamman sojoji sun ɗauki matakan tursasa wa jama'a tare da ƙaddamar da hare-hare da makamai kansu lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane aƙalla goma sha hudu tare da jikkata wasu ɗaruruwa na daban har ila yau kwamitin likitocin sudan ya sanar da cewar jami'an tsaron sudan sun bude wuta kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a yankin omdurman da ke shira arewa da birnin khartoum fadar mulkin sudan a lokacin da dubban ɗaruruwan mutane suke zanga-zangar lumana kan jaddada rashin amincewa da juyin mulki a ƙasar kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa mutum na farko an harbe shi ne a kansa yayin da mutum na biyu harsashi ya sami same shi a cikinsa baya ga jikkata wasu 113 na daban gidan talabijin na al'alam na kasar iran ya watsa rahoton cewar a ranar bakwai ga wannan wata na nuwamba jami'an tsaron sudan sun harba iskar gas mai sanya hawaye a yankin hayu burri da ke gabashin birnin khartoum inda suka tarwatsa masu zanga-zangar lumana da suke jaddada rashin amincewarsu da juyin mulkin soji a sudan shaidun ganin ido sun bayyana cewa taron jama'a sun fito zanga-zangar lumana domin nuna ƙiyayya ga gwamnatin mulkin soji da suka karɓe madafin iko a ƙasar inda jami'an tsaro suka farma musu lamarin da ya rikide zuwa tarzoma ƙungiyar malaman makarantu a ƙasar sudan ta sudanese teachers committee ta sanar da cewa 'yan ƙungiyar sun shirya zanga-zangar lumana a birnin khartoum domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a ƙasar inda jami'an tsaron ƙasar suka ɗauki matakin tarwatsa masu zanga-zangar kasar ta hanyar watsa iskar gas tare da yin awon gaba da mutane biyar wasu gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a sudan mai suna cibiyar nazarin adalci da zaman lafiya ta afirka ta bayyana cewa a tsakanin ranakun 25 zuwa 27 ga watan oktoba jami'an tsaron sudan sun kama mutane fiye da 30 da suka hada da ministoci da mashawarta gami da firayim ministan gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar da 'yan jarida ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch da amnesty international sun zanta da iyalan wasu da ake tsare da su inda suka bayyana cewa ba su da masaniyar wurin da aka kai 'yan uwan nasu kuma an hana su tattaunawa da su ta hanyar wayar tarho ballantana a ba su damar zantawa da lauyoyinsu a ranar 26 ga watan oktoba shugaban rundunar sojin sudan da ya jagoranci juyin mulki a kasar general abdul fatah al-burhan ya furuci da cewa cewa za a tuhumi wasu daga cikin 'yan siyasar kasar a gwamnati rikon kwaryar sudan da aka rusa da aikata laifuka duk da bai bayyana suna ko ma'aikatun da suka fito ba a gefe guda kuma majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hanzarta komawa kan tsarin mulkin farar hula da aka kawar ta hanyar juyin mulki a ƙasar sudan a kiran da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta gabatar a ranar juma'ar da ta gabata yana ɗauke da jaddada wajabcin komawa kan tsarin shugabancin farar hula a sudan da sojoji suka rusa ta hanyar juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata a zama na musamman da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ya gudanar ya fitar da ƙuduri da a ciki ya yi tir da tsare firayim ministan sudan abdullah hamdok da aka tsige daga kan mukaminsa da wasu jami'an gwamnatinsa don haka kiran ya jaddada hanzarta sakin dukkanin jami'an tsohuwar gwamnati rikon ƙwarewar ƙasar da aka kama ba tare da wani sharaɗi ba kasashe da dama sun jaddada matakin da jakadan kasar birtaniya na dindindin a birnin janeba simon malle ya dauka na yin tirda ta taɓarɓarewar yanayin 'yancin ɗan adam a sudan tun bayan da sojoji suka gudanar da juyin mulki a kasar jakadan kasar faransa a janeba jerome benapon ya bayyana cewa a yayin da al'ummar sudan take ci gaba da yunkuri ta hanyar lumana domin jaddada rashin amincewarta da juyin mulki a kasar da ke neman yin kafar ungulu hannu ga wanzuwar mulkin demokuraɗiyya a sudan ƙasashen duniya sun ɗauki matakin goya musu baya tare da ƙarfafa su gami da alkawarin yin aiki tare domin ganin an dawo da doka da oda a ƙasar ta hanyar maido da gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar kan karagar mulkin ƙasar da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam hakanan kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman gaggawa kan buƙatar ƙasashen birtaniya jamus da amurka gami da norway inda kwamitin ya buƙaci shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet kan naɗa wani mutum ƙwararre domin sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a sudan kamar yadda bachelet ta yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a sudan kan janyewa daga harkokin mulki domin baiwa al'ummar kasar damar samun ci gaba a fagen gudanar da gyare-gyare da kafa cibiyoyi da dokoki da za su kawo ci gaba wa kasar kamar yadda shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi tofin alatsi ne kan keta haƙoƙin ɗan adam a sudan misalin buɗe wuta ga masu zanga-zangar lumana lamarin da ya kai ga mutuwar mutane aƙalla goma sha uku tare da jikkata wasu fiye da ɗari uku na daban da kuma yanke layin sadarwa ta intanet lamarin da ya katangi al'ummar ƙasar daga sanin abin da ke faruwa a ƙasar michelle bachelet ta kara da cewa dole ne sojoji da suka gudanar da juyin mulki a sudan su dauki matakin sakin dukkanin mutanen da suke tsare da su tare da gudanar da zaman tattaunawa da su da nufin sake dawo da mulkin haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula a ƙasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya kafin kaiwa ga wa'adin gudanar da zaɓuka a sudan domin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya mai ɗaurewa tun farkon sanar da batun juyin mulki a sudan bolka Perez wakilin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya na musamman a ƙasar Sudan ya bayyana cewa Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana tsananin damuwarta kan matakin da rundunar sojin Sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta ɗauka Abdul Fattah Al-Burhan na gudanar da juyin mulki tare da gwada damuwa kan tsare jami'an gwamnati riƙon ƙwarriyar ƙasar fararen hula tun daga ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata tare da jaddada sakin su cikin hanzari tun dai shugabannin kasashe da kungiyoyin kasa da kasa suka buƙaci hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok da jami'an gwamnatinsa na gwamnati rikon kwariya da ake tsare da su bayan juyin mulki a sudan ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda suka bukaci sanar da dawo da gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar domin ci gaba da jan ragamar mulki a sudan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 kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin suno-sunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya